أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائي وإنك لعلى خلق عظيم بلائم الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه الكائل المرء مع من أحب وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يوم ثلاثة Ishirin da biyu ga safar hijira na dubu da da da talatin shidda daidai da sha shidda ga watan biyu 2014 za mu yi karatu na biyu a cikin alburda a kan yabon annai muhammad sallallahu alaihi wasallam a satin da ya gabata an yi takaitaccen tarihin mai wannan littafin wanda kinayarsa abu abdullahi sunansa muhammad amma nisbar da yi shahara ga ita shine albusiri mun ji haihuwarsa da rasuwarsa to ta kama da yana da shekara 86 a rayuwarsa sannan yi magana a kan cewa wannan alburda ta ishe shi alfahari da ce ko da ba wani littafi dai a duniya kamar da ibn hajar al-haytami ya yabe shi kuma alburda ta samu karbuwa ko ina ana karanta ta aka yi bayanin tana da fasali goma sha biyu muka yi na ɗaya shine gazlu wa wal garami amin tadakkur jiranin da zai salamin dinnan mun yi baici goma sha biyu to sai fasali na biyu wanda fi min hawan nafsi yana tsoratarsuwa ne ga son rayuwa biye son rayuwa hadari ne ba karami ba ba ruwanka da ayoyi ba ruwanka da hadisai a yadda rayuwarka ta mila maka haka za ka yi to doshi ne ne mai fasali mai zaman kansa kamar yadda bayani na nan zuwa wanda ya fashi baiti goma sha shidda shine yake cewa فإن أمارتي بالسوء متعبت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أحدت من الفئل الجميل كرا ضيف ألم برأسي غير مهتشم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم أجل بيت اللي قباتا نكرشي ya bayani ne a kan cewa ni na tuhumci ah, nasiha ta hurhura ga zargin da ta kai mini to a nan kamar zai gaya masa dalilin da ya sa ko a ce illar da ta sa har ya tuhumci nasiha ta hurhura to shi ne ce fa inna ammarati haƙiƙa mai yawan horo na bisu da in aikata mummuna aiki dama nafsu ta kasu wurin gida bakwai akwai nafsun ammaratun bisu wa u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim a yusuf akwai nafsun lawama akwai nafsun illa, nafsun radiya nafsun marbiya nafsun kamila har dai zuwa guda bakwai to shine ce haƙiƙa mai horo na bisu in aikata mammuna aiki matta azot bata wa'aztu ba bi naziri shai da gargadi na gurgura wal harami da kuma gargadi na tsufa Dubbata ba ta wasu ba don min min jahilina saboda wa jahilcinta ba ta kasu ba sannan hanyar wala a addat ba ta shishirya kira baifin walimar baƙo ba dama ita walima tana da kashe-kashe akwai tuhufa shine idan mutum zarce ka da wata shiya zuwa inda kake amma alƙira da wani gari to ya nuna ita gurgura ta yi tattaki ne da wani gari ta fito misali ma'ana tana bukatar girmamawa babba ne ce wala a addar ba ta yi tattalin ita rayuwa ta ba ƙera baifin kwaccare ko a ce walima ta bako wanda shi ba nan alamma bi ra'asi wanda ya sabka ga kaina kuma shi ba nan ta shi bai jin kunya ba irin bakon da ke jin kunya ba ne bakon nauyi ba bakon nauyi ba ne shi to wai ne wannan aiki din wannan kwacare min alfi'il jamil shine in yi aiki mai kyau ita gurgura aiki mai kyau take so shine abincinta to kuma ya ce ba ta jin kunya al'adar bako idan ya taho zai ji nauyi sai ya tafiyarsa to ita da ta taho shi kenan sai mutuwa kuma kaga ba ta jin nauyi ke haka abin da take bukata shine a yi mata aikin kwaro to nan ya nuna lalle nasiha din nan ta gurgura, ya kamata a yi amfani da ita idan ta tabo maka saboda manzon mutuwa ce to shine sai kuma ya nuna da na sanin da ya yi na cewa gashi ya bari hurhura ta bi kansa amma kuma bai yi aikin kwarai ba shine ke cewa laukuntu a alamu da ina da masaniyar cewa ma'uwar ƙirhu yi haƙiƙa ne ma'uwar ƙirhu ba zan girmama wannan bako ba ta hanyar masa kwacciyari to inda na san da haka ka tamta sirran shine jawabi da na boye sirri ne hurhura badani wanda ya bayyana gare ni in ɓoye shi minhu ga wannan bako din da ni zan ɓoye wannan asiri ne hurhura bil katami da ruwan yawa su ne wani ruwa da suka sawa sai su shaye hurhura sai zan kamar ba wannan alamu na hurhura ne wai abin da shi bihi da na san cewa ba zan bar samu ba kuma ba zan yi tattalin ayyukan kwarai ba wallahi da na boye ta tun farko ya ruha ma na asiri amma yanzu gashi shi ta zo kuma ban iya girmama ta duk dai na yi to bayan haka kuma zai yi kankan da kai kamar yana kiran wani wanda zai kama mishi akan yayi masa wa'azi ya daidaita shi ya daidaita saitinsa sai ce malli yau wa kalamun ce min birar da jima'in da mai da sandaran nan min ha daga barin bakitatta shine batatta ya nisan min ita bisa ga hanya ta salihai kama yuraddu jima'ul hali. kamar yadda ake mai da sandarewar doki bin mujubi da lijamai jam'u ne na lijam da hausa muna cewa lizami ai lijam kamar sirji sirji ko da shi ta kusa gare mu da ake ce basirin dawa ai ma'ana sirjawa ma'ana suna sirji ne to shi ne yake cewa ya mai sannin kamar yadda ake mai da sandarar doki da lizzamai ma'ana ya nuna rayuwa ta wata irin kangararra ce yadda kasan kangararren doki don haka a nan kamar yadda marar lafiya ke bukata da likita to haka tsarkake rayuwa mutum ba zai iya taba dole sai an taimaka mishi sannan matsayi ne na ilimi na hakika wannan sai da taimakawa al'imamu da suki rahmatullahi alaihi yana cewa لو نظرنا للخلق بعين الحقيقة عذرناهم ولو نظرناهم بعين الشريعة مكتناهم مكتناهم yace da mun bibi talikai da ijiya ta hakika ne to za mu yi musu uzuri cewa bisa ga hakika ne ba da gare ka ba ne domin zuciya ka jirgi ta take, idan aka daidai ainihin ke amma yace da mun bibe su da ijiya ta shari'a to nan kan za mu kyamace su ma'ana ba za mu yi musu uzuri ba domin a nan yana yawa mutum ya shiga wani yanayi wanda bisa ga hakika ne an rige an kaddaro shi da bacewa ne to in ka hakika hakikanin lamari ba za ka zarge shi ba amma in ka zarge shi to ka tabbatar da ainu shari'a kan ba ita shari'a ta ce ka ai abin nan da yayi amma bisa ga hakika ne ba za ka zarge shi ba bangaren hakika haka ilimi ne duk suna buƙatar haɗuwa shine ma mai daliya ke tafa ka sal hakikata bi shari'ati fashtala hasna a can cikin daliya din to anan da yake rayuwa tana da wani abu shedan hadari ne da yawa shedan da rayuwa sai su nuna maka cewa in kana son wagga rayuwar ta ba sabo to ka yawaita sabo ka ji kuma wata hanya Ni in kana son ka ba sabo to ka yawaita sabo haka gaba ɗaya shahawar rayuwa za ta kare ba dai sabo ta so ba to ka kama yin sabon kwarai dole ta gaji ta yi ta bari wai to kaga wannan shedan dai ne ke nuna mutane haka to shi ne yake magana akan haka yana magana da kansa amma a sani wasu ne yake wa nasiha don shi waliyin Allah ne ya san harkar rayuwa shi ne ce falatarun kakka yadda ka nemi kasara ha wai ka kare ka tunkuɗe shahawarta bin ma'asi ta hanyar barin ta kama sabe-sabe kakka yadda da wannan wallah a nan ya ce ina ba'ama haƙiƙa abinci yuqawwi yana ƙarfafar da shahawatan nahimi shahawa ta mai zuwari sabo daɗi gare yanzu kana iya a zauna ana muzakara ta karatu awa guda sai ka ji ka gaji amma wallahi da za a zauna ana cibuni wallahi kana awa biyu ka ji ka gaji ba ko wani kallon wani abu an fahimta ko to yadda ka san za a kawo abinci mai daɗi shi wannan abinci da ka dan ware ci kila kana cin rabin malmala to za ka kata ta san cin mai yawa ne da rabin malmala ne don mai saboda yana da daɗin ci to haka sabo da kaka gani kakka yadda ta iza kaka yi sabo don yayi da ka fara sai abin ya zarce kila wata rana kana wani sabo wanda bai da yawa sai a cin maka kuma kakun zuma a ciki kwarai to shine ce hakika abinci yana karuwar da shahawatan da himi, ma'ana hakika sabo yana karuwar da son ka ƙara ma yin sabo din don haka kakka yanda kusan wannan yana karfa wancan magana shi don ita rayuwa haka take amma da ka taro ka tare ta cewa tana son sabo sai ka hana mata tana son kaza ka hana mata ka hana mata to dole kuma za ta bi ka haka rayuwa take wani na cewa hiyar nafsu ma hammanta ta tahammalu ita rayuwa duk abin da ka aza mata shi za ta roka don haka maganar baitin ga na ce zai karwa wancan baiti ne cewa ina ka amu yi kawo watan na Sun sai cewa nafsu ita rayuwa da kake gani fa ka ɗifli kamar jaririn yaro ta shi jaririn yaro shi a ɗiflo ana nuhin yaro jariri in namiji in mace kawai in ku minhu in ka fita batu ne baka yaye shi ba shabba zai ci ya girma ya tsatsa ta ala hubbin raba'i ga son shan nono din har ya girma yana sha amma wa in tabdinhu in ka yaye shi yan fadimi sai ya karɓi yayewa din na an samu mudawa'a fi'ili mai mudawa'a game da harkar sarfu yan faɗi ne kamar in fan kasara kasara kasara hu fan kasara fan kasara to shine in tabbin hu yan faɗi ne sai ya karɓi yayewa ɗin bin su amma da an cilasta shi ana sannu sannu sai kaga ɗin kuma ko an nuhi a bashi ɗin kila ana mai wasa ba za a ga ya sha ba saboda ya rige wai ya saba wai to haka rayuwa take in yanzu wani sabo kai yi kokari ka hana ma rayuwar ka shi to wata rana kana ganin sai kai mamaki ma kai na ka taba samun kanka a cikin wannan yanayi amma yanzu ko ba za ka ma tunanin ka samu kanka cikin wannan sabo din ba to anan kalima ta nafsu da aka yi magana wasu malamai sun nuna akwai bambanci da nafsu da ruhu shi ruhi kamin a sanya shi a cikin jiki yake ruhi amma idan ya haɗu da jiki sannan za a ce masa nafsu an fahimta wasu suka ce a kai da ruhu da nafsu da akalu hankali duk abu guda ne amma a lokacin da suka zo ga rayuwa sai a ce ruhu idan ta karkata ga shawoyin rayuwa sai a ce mata nafsu amma idan kuma ta tumbatsa da ilimi da kammala sai a ce akalu wannan duk dai bayani ne na ulama'un nafsu Allah ya saka musu da alkhairi to anan magana da yana cewa shi rai kamai yaro shi ke to yaro haka shi ke ba a cewa ya ba a cewa ya bari saboda bai ma sani ba to ne don haka sai ya ce maka fasirin hawa kai ka kokari ka jirkitar da son ta ita rayuwa ɗin wa ka ji tsoron an liyahu. ka ba shi shugabanci ma'ana son rai ya jagoranci ka shi an liyahu. a wata nusa wa zai ka ji tsoron an tuwalihi ka bi shi ka ji binci shi ka yi soyayya da shi ka ga nusa biyu ke. sai gaya ma bi innan hawa haƙiƙa son idan ka bi shi mata walla abinda zai ji ta maka yusumi zai kashe ka ne nan take au ya yasumi ko ya aibanta ka au da dama sun yi bayani akan nisantar son rai Allah yana cewa la tattabi'il hawa fa yudillaka an sabilillah hadisi yana cewa abgadu ilahin aubida fil ardi alhawa, hawa mahikin abin da ake bauta ma a cikin kasa shine sorai wani hadisi yana cewa inna li kulli ummatin afatan wa afatu ummatil hawa hakika kowace al'umma kowace al'umma tana da irin nata aibi amma aibin al'umma ta shine son rai a cikin ta'limul anami na shehu abdullahi shani na tara ya kawo maganar laisu ibn sa'ad radiyallahu an laisu yace law ra'aytu sahiba hawan yamshi 'ala al-ma'i ma qabiltu da na ga mai son rai yana tafiya bisa ga ruwa wai da suna yana da karama in dai na san cikin zuciya ce akwai son rai ya ce ba zan yi asabtin ɗinsa ba zan karbe shi ba ruwana da shi in dai cikin zuciyarsa yana da sun rai al-imam shafi'i radiyallahu anhu ya ta'aliki ya ce ba ma yana tana bisa ga ruwa ba don su ana ganin kana iya tattaka gida ko sun san dare ko mi sai ce kai walau ra'aytu huda na ga shi mai son rai ya iru bil hawa'i ma kabintu yana hira ga sarari bai sama bai kasa wallahi ba zan karbe shi ba ruwana da shi in ji al-imam shafi'i shi Abdullahi kawai a cikin talimin nan haka son rai bala'i Allah ka kare don shi son ko akwai ilimi din sai dai ka yi kwana kawai Allah ka tsare to sai ci gaba cewa ra'iha ka kiyaye rayuwar ka fa wa haya ita rayuwa din nan sa'imatun tana da kiyo ne da amali ga ayyukan ka na bare take kiyo irin riya irin hasada irin ujubi duk su canje ma aiki na kwaye kamar shi wata shi Usman ya yi magana a cikin ulumul mu'amala da kuma cikin littafinsa wanda yake bayani fil ulumin lati wajabat alal a'yan wannan littafi ne wanda kusan ta iya su guda da ulumul mu'amala shi wannan littafi na umdatul bayan fil ulumin lati wajabat alal ayani sunan littafin kenan duk ta su guda da ulumin ma'amala zai faɗi wasu abubuwa na rayuwa guda uku cikin wanga baiti ko a ci wanga baiti na da fassara uku wa in hiya idan ita rayuwa istihalatin mar'a tana daɗaɗan ma da makiyaya ta nuna ma kai kiwo ga makiyaya mai daɗi fala tusimi kakka yadda ka yi kiwo ga wannan makiyaya abin da suka nuna duk rayuwarka ta zuga ka ta nuna ka yi wanga aiki na ƙwarai to kakka yadda ka yi domin gudun wannan ujubi ɗin ya shigo ka ma'ana sai ka yi ƙoƙarin ka jaye wannan ujubi gare ta sannan ka aikata wannan aiki fassara ta dai ko kuma abin da shi karni idan ta dada dama makiyaya kan kai kiyo ma'ana idan rayuwarka ta nuna ma ka yi ta aikin kwarai ka yi ta yi ka yi ta yi ko ka gaji ka ci gaba da yi kan kai ta kai iyaka ka yi gwargwadon nishadinka don in ka biye mata kai yi ta yin aikin da'a kai yi ta yin aikin da'a har abin yayi yawa to wata rana ba za ka yi ba cikin da salihin duk bayani na can haka kuma fassara ta uku idan ta dada dama makiyaya kanka yadda ka yi kiyo ma'ana idan ta dada dan ma da sashen da'o'i masu sauki kamar ga abinda da daidai ka mai wanda adda dan yawa sai ta nuna maka yi dan cito kamar yanzu kana iya nafila raka'a shidda sai ta nuna maka yi biyu to kakka yadda yi shidda din kila za ka bada kana iya karatun alkur'ani ijihi goma ta nuna maka yi biyu kakka yadda kaga ta da dama aikin kwari ta nuna maka yi dan cito haka sun wancan na farko na biyu din nan ko kuma kila kana iya ba da naira dubu ga wani taimako sai ta nuna ma kakka ba da naira dubu ba da ɗari to kakka yadda to shi awa in hiyar ta halatul ma'a fala tusimi fala tusimi kakka yadda kai kiwo bayan haka sai gaya maka hujja idan ka yi haka din kan kama aiki dan cito to ba za ka shiga cikin zancen Allah ba wannadina jahadu fina lana hadiyannahum subulan ba za ka shiga ba to sai ya ƙara ƙarfafa ma wannan ma'ana ta farko ce can da ya ce wa ra'iha wa hiya fil amali sa'imata ya ce kam hassanat ladzatan da yawa ta kyautatar da jin daɗi lil mar'i ga mutum qatilatan alhali ta kashe shi min haythu tasaddam lam yadar bai da wance to bai sani ba annas summa haƙiƙa dahi da asad ana sanya su ne fi dasari a cikin romo abinda shi ka da yawa za ta nuna ma ka yi ibada ko ka yi wata sadaka amma cikin lalatattun niyya kaga ta kyautata ma da jin daɗi amma kuma ta kashe ka kai ta wahalar banza kila kai ta zuba sallah kai ta zuba karatun alkur'ani kai ta zuba sadaka amma da lalatattun niyya kaga ta kashe ka don gara ma baka yi ba ka a yi to sai ya ce saboda dahi cikin guba ana iya samun dahi cikin guba ma'ana yadda asset ke boyuwa cikin romuwa shi guba din cikin nace cikin dahi cikin guba duk abu guda ne ma'ana dahi cikin romuwa yadda yake boyuwa asset ya boyu cikin romuwa to haka niyya ke boyuwa a cikin ibadodi don mutum za su tuwon gai aza sallah wanga ya sallah wanga ya bada sarka wanga bada sarka ga zahiri yayi wanga don Allah yayi yayi wanga ba don Allah ba amma kai ga zahiri zahiri zaka ka amfani da shi to wanda duk ya koya cikin zuciya ce ba don Allah yayi ba to kaga akwai matsala to kenan shi ita niyya cikin ibada take boyuwa kamar yadda in an ka sa asa cikin romawa ba a ganewa sai ce wa da sa'isa a nan wancan baiti ya nuna ba kakka yi ibada da yawa don kakka samu yankewa kuma kakka yi kaɗan don kuma kakka ƙi samun shiga cikin wanda zai na jahadu to ne zai gaya maka khairul umuri awsaduha sai ce wa da sa'isa ka ji tsoron dasisoshi min ju'in na yunwa shi ne karancin ibada wa min shi ba'in kuma ka ji tsoron dasisoshi na ƙoshi shi ne yawan mai yawan ibada don wancan matsala ce wanda ma matsala ne farubar ubba ai da yawa yunwa karamcin ibada sharrin sharri ce matsala ce minar tukali ko ma zuwa din sharri ne wai ko yawan ibada din ma sharri ne to anan so da ka ji tsoron dasisoshi na yunwa saboda tsoron kasala shi nan kuma ya ce ka ji tsoron nasisoshi na koshi saboda shi ko gudun riya kamar yanzu misali masu fikif sun yi bayani cewa an hasan attahajir idan za ka tafi juma'a kai attahajir ba son ka tafi an son ka tafi cikin rana rana haka kamar tara zuwa goma ran juma'a ba a son ka tafi tun da sani don muhtasar ya faɗi gudun riya tun da sani ba a son ka tafi tun da Sani saboda gudun riya sannan kuma masu tafiya su ko da sai an yi kira na biyu za a hudu ba su ko an kware su saboda akwai hadisi ne wanda ce sa'a guda kamar ya yi yanke badana wanda ya ce sa'a ce har dai zuwa ƙwaiɗin nan kamar yadda hadisi ɗin wadda ma ya bayani kaga alayi halin duk biyu din ba a so kila ka ce tun da dungu-dungu ba a so don wuri ya katta shiga shi ko bari sai lokaci ya mace ba a so saboda an kware ka kai an fahimta ne ku to ne bayan haka sai ke cewa yanzu zai da na sani kuma ga ayyukan da suke yi ko waɗanda ya yi ko waɗanda zai yi a nan gaba sai ce wasta birgit dama ka zub da hawaye min aini saboda idan ijiya dimtar a wadda ta yi tankal min almaharimi na kallon haramci haramci mutuna hijar ta faɗuwar ta haramun nawa mutum ya gani duk da hansar ɗinka ta isa ka lalace hansar ka ta ga hannunka ta isa ka lalace ba sai wani ya ja ka ba iya zambin lai sannan wanzan kalzinci himyatan nadami hannuwa ta da na sani ma'ana duk abin da zai kai ka kayi da na sani to ka tabbatar da ka jayi madana sani ka tabbatar da ka lizinci wannan abin shi ne shi ka ka lizinci hannuwar da na sani mana abin da zai hana maka da na sani ne shine mugun aiki a nan da yace ka zub da hawaye ka ijiya da ta cika da haramce haramce an samu bayan Allah magabata suna yawan kuka akan sabon da suka yi irin abubakar da umaru da abu dardari da ibnu abbas radiyallahu anhu irin su umaru da abdul da yazidun rakashi da bishirul hafi da ma'aruful karhi da rabi'atul adawiyya da in musammaki da wasansu rahimahumullah amma alfudailu na iyalin rahimahullah yana cewa amma fa a sani laisar buka'u buka'al ayi innama albuka'u buka'ul kalbi fa inna rajula qad tabki aina huwa qalbuhu qasim yace amma kuka ba wanga na idanu ba kawai na zubda hawaye ba shi an haƙiƙa ne ba haƙiƙa ne kuka shine kukan zuciya don mutum da yawa idanu yana kuka amma zuciya ta tana can busassa ana samun haka mutum yana bisa ga hanyar bata ya aza kuka sai ku aza da gaske na don ɗaya ku amince mishi wallahi an sha haka ɗin da da yanzu wani ma wurin haɗin aibin wasu sai aza kuka ya yadda ba na ƙwarai ba ne ba don komi ba sai don ya biya manufarsa kuma ya zunda mutane cikin mata musamman waɗanda a jahilai ya zambilla baya ka sai cewa khalifin nafsa wa shaiba ka saba ma rayuwarka kuma ka saba ma shaidan wa hasuhima ka fa saba musu wa hasuhima ka tsare su daga sabo shi wa hasuhima wa in huma to anan magana biyu ta cewa ka saba musu inda an kai to to bayan ka saba ma rayuwa da son rai to kakka bar su haka nan sannan wa asu ma ka sake tsare su kai ta kinkiya da su don ko rayuwar ka ta gyaru in ka bata haka nan baka ci gaba da ayyukan kwarai ba kuma za su sake kafewa wa ilhuma idan su biyo din nan da rai da rayuwa mahabakan nusra suna horanta maka nasiha ka tuhumci nasihar nan anya ko akwai gaskiya rayuwarka amma mutum yi da shaidan su ce ka aikata abu to yana da wuya ya zama abu na kwarai ne domin idan kan loro ya an kai shaidan yadda ya adawa da babanmu annabi adam alaihi salam dai Allah ce wa ƙasa mahuma inni da kuma malamin nasu sannan ka tuno shaidan wa yaranci cewa la'ubuyar fa bi izzatika la ubwiyannahum ajma'in na rance da girman ka duk gaba dai sai na halaka su ke dan ma ya rance wa yake duk sai halaka bayan haka sai ya ci gaba da cewa wala tuɗi ikakka biyayya da hasman mai jayayya minhuma cikin su biyu dinnan wala hakama haka mai yanke hukunci wa an mai jayayya ita ce rai ya eh, shaidan ya yi ta janka ka aikata abu to wa an mai yanke hukunci ita ce rayuwa ita za ta hawa mutane don shaidan ko ya yi jayayya ta ya yi jayayya ta ba zai fito ga hibi ya ja hannunka ba to da rayuwar ta yadda sai ka ga ka tafi wurin nan amma in ce yanke hukunci ta ce ba za a tafi ba to shaidan ba zai ja ka ba ina dai na wasu na ganin malaman rayuwa suna ganin shaidan na mutum ya yi bala'i saboda shi yana iya ma aibanta ka da kunya cewa baka ma waye ba in baka aikata abu kaza ba kuma yana iya jan hannunka ya tafi ko ya nuna maka ba wurin da ba na kware bane sai ka zo ka ga cewa wurin da ba na kwarai bane don ka gani, shi wancan ba gan shi ba wasu wasi zai saka mu fa anta kai ta'rifu kana iya gane kai da khasmi makirci na mai jayayya din ita ce rayuwa wal hakami da kuma mai yanke hukunci don haka sai ya ci gaba da cewa astagfirullah ina neman Allah gafar min ƙaunin na na faɗa amma bila amalin ni ban aikata ba to mi an misalin haka ka faɗi ka aikata ba sai ce laƙan na sabtu haƙiƙa wallahi na jingina naslan ɗa lidhi ukumi gaba karariya wacce ba ta haihuwa bihi da wanga umarnin da ni na ce a yi ban yi ba na ce a bari na yi game da aikinsa abinda suka nuhi nan yanzu da za a samu wata mata amma ba ta haihuwa kaga akwai matat akwai ta fa'ida gare ta amma dai ba a ƙaru da mi ba da ita ba wurin haihuwa to haka shi ko cewar da kake a yi a yi to an karu da kai shi aka man mata ɗin can amma rashin aiwatarsuwa da kake yi to shi aka man rashin haihuwar mai matan can ka zo ba ka samu fa'ida ta biyu ba ga ka kai umarnin da kaka yana da fa'ida amma wani zai tafiya yi ya aikata amma kai ɗin ba ka yi mai ba to a idan kai yi umarni kai ba ka aikata ba to za ka samu ladabi da saƙo an fahimta to a ba ka samu amfanin mai ba aiki akwai aya wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa أتأمرون الناس بالبر sai Allah ce watan sauna an fusaku wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun cikin bakara to malaman tafsiri suka ce mahallul istifhamil inkari wannan na biyu jumla ta biyu a ta'muruna an-nas bil birri shi an yaddish amma inda aka musanyawa watan sauna an fusaku ku manta da kawunanku. ma'ana ku ba kawunan ku ba ku aka tato na aka zargin ku don haka nan ka hada da aikin kwarai kuma baka kyauta ba kanka ba lalle umarni da ayi aiki shi abu ne mai kyau zaka samu ladarsa amma kuma kai ko baka yi ba baka kamar kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu to in an kai tun zero ba baka yi umarni din ba sannan baka yi ba ba yi go to zero kamar waccan matar da ba ta yawa ta rasu ai gara tana nan ko an fahimta ne ko to don shi ɗaya ne ce laƙal nasartu wallahi tabbas na jingina nasla haihuwa lazi uku ne gaba karariya wani ma ya ma ba karariya ko bihi da umurnin da nake yi da halin da nake amma bin nisba a danganin umurni to mutum ya tabbatar da ya aikata saboda kai ya shiga cikin kyacen da aka yi to a nan ce da ina neman Allah gafara shi duk zunubin da mutum duk barakar da wallahi da ya yi yayi istighfari shi ke na hankali. jiya ne mai Allah ya yi mai in dai da gaskiya cika da sharuɗin istighfari wallahi shi ke wani mawaƙi yana cewa walau anna auna lamma daga waƙala qala ala allahi irkan wazura ana aba ila allahi mustaghfira lama wajada allah illa ghafura ko san fir'auna iya haɗari. ya ce da fir'auna na lokacin da ya daga kuma ya faɗi abin da ƙaƙen ƙarya ne ga Allah da ya koma ma Allah yana neman gafara wallahi da zai samu Allah gafo mai yawan gafara amma kaga fir'auna bai tuba ba sai da ya gaba bala'i annabi Musa da mai addu'a cewa rabbana da mis'ala amwalihim duda ala qulubihim fala yu'minu hatta a azabal alim da fir'auna ga bala'i qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin wurin kalmar musulunci bai zuwa shidda nan cikin kalmomin Allah ce al'ana wa kana asaita qabla kunta min almufsidin ka kenan tunda yanzu ne ya kai gargara ba za a karba ba to da bai kai gargara ba ko shi duk bala'i ne da za a karba to don shi dai ne idan muka diba duk abubuwan da mutanen makka suka wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya rana guda ce biya ya yi musu su dubu biyu nan haka ba dama wani mutum ya tadda waccan magana ma'aiki ya yahi in dai mutum zai ladabi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai tadda magana ba wannan magana kusan mun yi ta a cikin hamziya Allah ka sa a gane a aikata sai baiti na ƙarshe a can waccan magana saboda musulunci Al'islamu ya jubu ma qablahu musulunci na roshe abin da aka sa yau ko kai da an musulmi ina jin baiti mai bima da ƙarshe ko kai da an musulmi kana musulminka amma kamin ka shari'a ka yi wasu abubuwa ai ba ka son a tashe su kuma tun da ka basu ba daidai ba ne to bali a ce mutum kamin ya musulunta a kama caji ne da abubuwan da ya yi kamin ya musulunta wannan ba aikin musulunci ba Baci mai bi na ƙarshe sai ce matukan khaira ni dai Muhammadu Busiri na ho umurce ka da alkhairi lakin sai dai kash ni din nan na san ma atamartu bihi ban umurci da alherin ba kaga yana tawalu'i wa martaqamtu kuma na ce ka tsayu amma ni din ban tsayu ba wai ina mamaki fama kauli ni amfanin zance na kenan laka gare ka ce wadda ni maka istaqimi ka daidaita menene fa'idar take wannan yana walakantar da ma cewa wannan magana da ya cewa wai har ya ce kai ka aikata shi sai ce fa ma kauli ai zance na ma ya walakanta cewa in ce ka aikata ni ban ban aikata ba ko kuma yana zargin kansa ne ko yana mamaki ne ko kuma yana musanya ma kai ne ne cewa wai ma ya ma wai ina cewa ka aikata amma ni ban aikata ba fassara ta ɗaya fama ƙauli da kastaƙimi ko kuma fassara ta biyu fama ƙauli min amfanin zance na laka gare ka to da nan maganar ta ƙare sai ce istaƙim anta illam astaƙim ana shi za ka kaddara isti'ina bi istaƙim anta kai ka daidaita illam astaƙim ana in ni ban daidaita ba ƙyale ne dai shi ya san abin da Allah sai baiti na ƙarshe ya ce wala ta zawwatu sannan ban yi guzurin nafilatan nafila wa aikin ɗa'o'i ƙablal mota kamin in mutu wannan kusan ya siwa farbin ba wata sallah da ni in ba farilla ba kenan ban yi nafila ba sannan walan asumi siwa farbin shi za a ƙaddara ban yi azumi ba sai na farilla na ramadana amma ban yi na filfili ba duk da wannan yana tawalu'i don haka baitin nan zahirinsa kamar labari na ka ba su cewa wala ta zawwatu walan usalli walan asumi to amma yana nuhin da yana jin ciwon sakacin da ya bai waɗanga al'amurra ba to wannan shi a ƙarshen wannan karatu ne Allah ya kai mu wani sati da rai da lafiya za mu tashi fasali na uku akan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya tara baiti talatin muna roƙon Allah subhanahu wataala ka tsare mu daga son rai albarkacin alai Muhammad sallallahu alaihi da iyallan gidansa da abokansa da waliyai baki ɗaya ba tare da waru ko guda daga cikin su ba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh